na rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man yatada bi hadith wa tasaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa بسم الله الرحمن الرحيم وقال البغدادي رحمه الله الإمام البغدادي يأتي الله يمثل عنه ثم حدث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف فمن زي فعلوا أزام المتأخرين wanda suka zo daga baya daga cikin sahabbai sabani na bai kadariya eh sabani na yan kadariya dangane da kaddara wal da kuma abin da ya shafi shin bawa yana da iko ko ba shi da iko an gani bawa yana da iko akan abin da yake yi ko ba shi da iko to shi ma wannan sabani ya zo ya auku min ma'abadul juhani wannan sabani ya fito daga wani mutum mai suna ma'abadul juhani wa gailani a damashki da gailan a damashki a gane waɗanda mutane biyu suka yada a aqidan inkarin kaddara a cikin al'umma a zamanin su wani ja'ad bin dirham sannan akwai wani mutum mai suna ja'ad bin dirham a tirmidhi wa tabarra'a minhum al muta'akhirun min as-sahaba to muta'akhirun daga cikin sahabbai irin sa Abdullahi bin Umar irin sa Abdullahi bin Abbas irin sa Abu Hurairah ire-iren su an gane ku sun yi bara'a da gare su sun yi tir su ka Abdullahi bin Umar wa Jabir bin Abdullah kamar Abdullahi dan Umar da Jabir dan Abdullahi da Abi Huraira da Abu Huraira wa Ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu da kuma irin su Anas dan Malik radiyallahu anhu Abdullahi bin Abi aufa. da Abdullahi bin Abi aufa. wa Uqba bin Amir da Uqba bin Amir al-Juhani na'am wa qaranum radiyallahu anhu eh wato da ire-iren da tsararrakin su an gane ku irin wannan sabon sun fito ba su yi kasa a gwiwa ba wajen kokarin raddi ga wannan al'amari kuma sun yi wasiya ga ainihin wanda za su biyo bayan su wato ma'ana sun yi wasiya ga masu biyowa bayan su cewa kada su yi sallama ga tsagariya in ka san mutum yana da wannan akida kada ka mai sallama ala kuma kada su yi sallah ga jana'izansu. su wala ya'udu mardahu kuma kada su da mara lafiyar su an gane wannan ku

akwai misalai guda biyu wanda suke a bayyane ka shamsi fi rabi'atin na fi rabi'atin kamar rana a tsakan kamar kamar rana a tsakan yini law kana al-ilm huwa al-qudra ala al-kalam da a ce ilimi shine iko wajen yin magana lama da kallal imamain al-azimain min din al-ulama da ba mu shigar da manya-manyan malaman nan guda biyu daga cikin kumshi daga cikin nadi na malamai ba alawa kuma shaykh ibn baz ku saurara su ne a sheik ibn baz wa sheik abubakar sumi da kuma sheik abubakar mahmud dumi wayannan malamai guda biyu da ce surutu ta baki shine ilimi da wayannan malamai da an cire cikin malamai kanabba an gane ko eh, ibn baz wato kowa ya san zurfin iliminsa amma kuma ba shi da ainihin kaifin baki malamin gumi kowa ya san zurfin iliminsa amma ba shi da kaifin baki a shi kenan ba wai kaifin baki da zaƙin murya shi ne ilimi ba ka faɗa ka ibn ba haza huwa kama huwa ma'ruf shi ibn ba wannan kamar yadda yake sananne imamun min a'immatu duniya shi imami ne daga cikin imamai wato jagorori ne na musulmi na duniya gaba daya muhaddisin duniya shi muhaddis ne na duniya wa fasiha kuma faqihuha kuma faqihi ne na duniya gaba daya nan fal'alim kad yakunu ayanan la yusin kala kad yakunu ayyan ayyan eh, shi malami yake kasance gajiyayye wanda baya iya magana ba shi da zakin murya ba shi da kaifin ainihin magana nas'alullah an an yublika al'adana alsinatana bil khair muna roƙon Allah ya saka mana harshen mu wajen faɗin alkhairi faɗa ya kuna al'alim da zaba kuma yakan zama to malami da ɗabi'an sa mai ƙarancin magana ne gashi babban malami amma yana da ƙarancin magana qadirun alal kadaba kuma ba shi da iko wajen yin magana an gane ba shi da iko shi ba kaɗai bane kaza akwai malami wanda in yana hudu ba yakan janyo hankulan mutane yakan sanya mutane hankali hankali ya tashi a yi kuka a yi kaza an gane ku akwai malamin da shi ba ba kadibi bane shi a gani mai zurfin ilimi ne amma ba shi da murya na kudu ba غير قادر على kuma yakan kasance daga cikin amawa masu karamin ilimi gama gari a samu wanda yake mai fasaha mai balaga ga harshe yuqallibu al kai kayfa sha yana jujjuya lafza da ya ga dama wa alhali kuma yana cikin amawa ba malami bane shi amile shi wal ulama'u illa malamai yan kaɗan da su ba asalin malaman ba su da yawa wal mutakallimuna kathirun amma masu surutu masu surutu da kaza ba masu yawa suna da yawa ala mujahid rahimahullah mujahid ya ce Allah ya masa rahama Zan haɓa ulama malamai sun tafi babu wanda suka rage yanzu sai dai masu surutu masu surutu suka rage وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. فاتو mai kokari a cikin ku ba wani bane face kamar masu wasa cikin wanda suka zo gabanin ku yani kullu man malaka lisanan yusbitu baina shi da kai eh wato duk mutumin wato ma'ana duk mutumin da ya mallaki harshe an gane ko yana jujjuyawa tsakanin ainihin mukamukansa ya ta kallon bi yana jujjuya su an gane yayi sama ya kasa yayi sama yadda ka san sanuwa tana yin sama da kasa da harshenta in kulli mana mana sai eh, kamar kamar yadda manzo Allah ya magana kan kullu munafiq alimul lisan yadda manzo Allah ya magana kan kowanne munafiki wanda yake mai fasaha ga harshe akwai mutum da Allah ya bashi fasaha ga harshe amma munafiki ne ana samun mutum irin wannan akwai mutumin da zaka ko munafiki ba munafiki bane amma jahili ne amma kuma in yana magana zai iya janyo hankali kowa kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam ala dinan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa الأدنان من ذا الله من قبيل الأدنان والحديث رواه أبو حسمة يجي والنام حديث إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان kawai ina jin tsoro ga al'umma ta kowane irin munafiki wanda yake yana da basira da harshe yana sarrafa harshen sa yadda ya gada dama irin wannan zai iya amfani da wannan harshe ya karkatar da mutane ya batar da su a gani ba malami ba ne منافقين أمضغ هالشي أقاله حديث أبو حسما يروي تو زهير بن حرب الانتقام العلم كتاب التوحيد الشيخ حلوان نعم فوزان هو يا رحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أي تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة فليعذروا الذين يخالفون عن أمره wa'annan da suke saba ma umarnin manzo Allah yi takatsantsan kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma kada azaba mai razbi ya same su aini na'am yusibahum fitna ajiri kada fitina ya same su min fi qulubihim a cikin zukatan su min kufrin aw nifaq wannan fitina na kafirci ko munafinci aw bid'a ko bid'a aw azabun alim ko azaba mai radadi a duniya a cikin duniya da qatlin aw haddin aw eh wannan azaba da kisa ko haddi ko tsarewa a kurkuku aw gairi zalika ko wani wanda al'adila eh daga cikin ainihin ukuba na gaggawa ko hmm. akwai ukuba wanda ake yi a nan duniya idan mutum ya saba wa manzo Allah Allah ta'ala ya jarabe shi da fituna na kisa ko fituna na a tsaye mai da hajji ko fituna na a tsare shi ko abin da ya kama da wannan daga cikin ukuba mai gaggawa wakar ja'ala Allah ta'ala wakar ja'ala Allah ta'atahu sababan da nai ne muhabbacin layi hakika Allah ya sanya yin da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi da bansa ya zama tun sababi na samun soyayya na Allah in kana so Allah ya soka to kamar manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. wa maghfiratu dhunubi da kuma gafara da zunubansa Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce kuntum tuhibbuna Allah ce musu in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni Allah ta'ala zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku wa ja'ala da'atahu hidayatan wa ma'asiyatahu kuma ya sanya yin da'a a gare shi ya zama to shari'a yin da'a ga manzo Allah shari'a ne wa in tubi'u tahtadu kuma saba wa manzo Allah Allah ya sanya shi a matsayin bata eh Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce tubi'u tahtadu idan kun masa da'a to za ku samu shari'a wa qala ta'ala kenan ba a samu shari'a sai in za a yi wa manzo Allah da'a hmm. kenan da zarar an saba wa manzo Allah ko bata ya biyo baya kenan قال تعالى الله تعالى يجي لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم اذا هربت امس كيرانك يا رسول الله كيرا يا رسول الله suka ke amsawa to ka sani kawai suna bin son ransu ne kawai an gani in ma su amsa ma ko kuma ya zama sun fi son ransu kuma na dallu min malitta ba a hawawu da gairi hudan min wane ne ya fi bacewa kamar wanda yake bin son ransa ba tare da shirya daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalimai wa akhbara subhanahu wa ta'ala anna fihi al-qudwa al-hasana Allah ta'ala ya bamu labari cewa lalle ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-qudwa al-hasana akwai abun koyi kyakkyawa ga al'ummarsa Allah ta'ala Allah ya ce لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة يا كسر شيء غريكم كما نزول صلى الله عليه وسلم kyakkyawan koyi لمن كان يرجو الله واليوم العاكل جو وانده يكسن كينا قونان الله درانا تتنشي وذكر الله كثير كما يأمبت الله ديوة علم نعم لم أكل يتقاط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في ذم مرتج التعويل يا فدا وجن ترجم ما سنيمن yin tawili ga nusul wanda suke mutashabiha mutashabi kazalik ga mutashabi na ainihin nusul na shari'a amma allazina fi qulubihim zaygun amma wa'annan wanda a cikin zukatansu akwai karkacewa yattabi'una ma tashabaha minhu zaka suna ta bin abin da akwai shubha za a fitnati eh suna bin abin da akwai shubaha daga cikin nusus na Qur'ani hmm. saboda neman fitila da kuma neman yi maka tawili amma ya lamu tawilu illa Allah alhali babu wanda zai tawili sai Allah wajen ala sira a tawil alamatan alazayin wato sanya neman tawili ya zama to alama na karkacewa ko kuma Allah ya sanya neman tawili ya zama alama karkacewa makarar da hukun tiga ya fi fitina kuma ya gwama shi da neman fitina a wajen zargi an gane ku kokarin neman tawili alama ne na karkacewa kuma ya yi daidai da ainihin neman fitina a cikin addini ma'ajabahu amma Amma, ammalu sannan sai iya sha maka jesu daga abin da suke fata sai Allah ya yanke ainihin kwadayin su amma kasa duhu daga abin da suka yi nufi kaulihi da maganar sa mai tsarki cewa ma ya aya da ta'awilu cewa babu wanda ya san tawilin sa sai Allah subhanahu wata'ala na sanin sa'o'i ce wa duk karanta na'am ashar تقسيم النصوص الصفات وطريقة الناس فيها. وأتوا ربوان نصوص نصفة da kuma hanyoyin mutane dangane da nusus na sifa in kasimu nususul kitabu wa sunna da fi sifat wato nasosi na ƙur'ani da sunna wanda suka zo dangane da sifofin Allah suka kashe biyu wajibun jali akwai nasi wanda yake wajibun jali wanda yake a fili gashi a baro akwai mai dan mushkila wanda yake boyayye na falwajibu mabtada lafzuhu shi wazi shine wanda lafazinsa ya bayyana da ma'anansa gaba daya lafazin a bayyane ma'anan ma a bayyane to irin wannan ya wajaba a yi imani da shi ga lafazi da kuma tabbatar da ma'anan shi tabbas an gane a yi imani da lafazin gundari yadda aka faɗa sannan kuma a tabbatar da ma'anan shi ba tare da wani tunkuɗewa ba ba tunkuɗewa ba tawili با تشبيه ولا تمثيل با تمثيل لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به domin shari'a ta zo da shi ya zan wajibi a imani da shi tun da ya fito faro ba mutum kuma dole ne a rungume shi da amsuwa da kuma sallamawa wa amma mushkil amma shi mai mushkila ba wa lam yattadi ma'anahu wa huwa ma lam yattadi Shi ne wanda ma'anar shi bai bayyana ba ne ijmalin bi dilalati saboda akwai ijmali a cikin dilalan shi au kisari ko kuma akwai takasiri a wajen fahimtar shi mai karatun mai karatun ne kira yake da matsala an gani mai karatun shi ke da matsala amma nan a bayyane yake ana samun haka na amfani jibu isbatu lafaz to yana wajaba a tabbatar da lafazin zaliwulu saboda shari'a ya gangaro da shi tunda dai shari'a ya riga ya zo da shi a yadda da shi yadda ya zo a tabbatar da shi ma'ana sannan sai a yi tawakkufi ga ma'anansa wa tarku ta'arrud la da kuma barin bijirowa zuwa gare shi domin yana da mushkila wanda ba zai yi a yanke hukunci a gare shi ba sai mu mayar da iliminsa zuwa ga Allah subhanahu Allah da manzansa da kuma bai kawo misali nan mai mushkil din ba ko ya kamata ce ya kawo misalin mushkil din eh duk ba wanda ya kawo misali kaga wanda yake wajibun jali kamar ar-rahmanu ala al-arshi tawa ko Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi kaga wannan wajibun jali ko shi wannan wato dole ne mutum ya yi imani da shi ya tabbatar da shi ga lafazi sannan kuma ya tabbatar da ma'anan shi kada a tsaya tawuri ko kuma a tsaya wani tafsiri ko abin da ya kama da wannan amma wanne ne kamar za a ce mushkil daga cikin azma'u wa sifat wanne ne za a sa shi daga cikin mushkil dan ya ce mushkil shine malamiyar ya tazi ma'anau li ijmalin fi dilalatihi أو كسر في فهمه في فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود الشعر به والتوقف في معناه في معنى ذلك يتوقف توقف المجلس شيء توقف اللي ابن وزنين ليه؟ ابن وزنين ابن وزنين a na wanne ne wanne ne za a ci za a yi tawakufi a cikinsa sai dai a yi tawakufi a kan kaifiyar na shi tawakufi ana yi ne kan kaifiya al'istiwa wa ma'alu wal kaif majhul sanin kaifiya din shi ake tawakufi a kan shi amma duk azma wa sifan gaba ɗaya kamar yadda ibn taymiya ya faɗa a bayyana suke an gane ku dole ne mutum ya tabbatar da su yadda suka zo ala haqiqatiha min gani tafsirin wala tawilin wala tadif wala kaza wa kaza amma nan ana duk ina ganin wajen abin da ya shafi kaifiya din an gane a ce hannun Allah an san ma'anar hannu amma ya kaifiya yake majhul sai ya tawakkufi akan kaifiya eh وجب ah, sun yadda cewa sun tabbatar da fuska din sannan kuma lawazim na fuskan shine yarda an gane duk mutumin da ya ga fuskar Allah Allah ya yarda da shi ne an gane wannan an kaga mutum ya fassara shi da wajen da yardar Allah ya yarda da fuska amma lawazin ta fuska saman kana yanzu da a rabu yi fali amal amalan saliha a gani inda mutum na zuwa haɗu da ubangiji kada yin shirka kaza kaza kaza a shi kenan idan mutum Allah ya yarda da shi baya shirka baya kaza zai ga Allah gobe kiyama ne zai samu yardar Allah bambanci fassara da sunna da shaya a nan shi ne mun fara yadda da fuskar yau kafin a tabbatar da yarda din eh su kuma sun tabbatar da nawazin sun kore fuska su a sha'ira العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتبرؤون من ضريبة الرواتب سوء أهل السنة والجماعة سنة براءة أنا أعرف سنة برنت دكانسو daga hanyar 'yan shi'ar rawafid alladhina yubiduna sahaba su yan shi arwabi su ne masu kyaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wa yusbuna kuma suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ruwan ahlus sunna da wayannan in dai mutum yana da aqidan zagin sahabban annabi da aibanta su babu ruwan ahlus sunna da su su wane ne masu zagin sahabbai suke aibanta su ne rawafi yan shi'a sun kaskashi kashi akwai yan shi'a rawafi akwai yan shi'a wanda ba rawafi ba yan shi'a wanda ba rawafi ba su din nan suna tabbatar da cewa sun yadda sabai mutanen kirki ne ba su yadda cewa sabai sun yi rinda ba kuma suna tabbatar da daraja na abubakar da umar a gane ku amma suna cewa aliyu bin abi ɗalibi ya fi su daraja in gaji mutum ya ce ya yarda da ainihin shugabancin abubakar da umar amma kuma ali bin abi talib ya fi daraja to wannan dan shi'a yi, an gani to kuma idan ya fara kafirtawa yana zagi yana aibantawa ya zama rafibi kun gane wani ko to ba duka yan shi'a bane rawafi amma yan a Najeriya da muke da su gaba ɗaya rawafi ne an gani ban san wani dan shi'a a Najeriya wanda za a ce ɗan shi'a ne mai matsakaicin ra'ayi ba duk ɗan shi'a da muka sani a najeriya ɗan komediya ne su sai kuma wasu wanda yake rawafin ne wanda ba su da alaƙa da komedi da ita shi'a ita shi'a aƙidanta in ka ɗan shi'a ne to dole ka samu ta takalif dole ka samu wani malami wanda shi zai riga baka fatawa Za ka ji wani ya ce ni ina ina takalidi ne da da ainihin khamnai wani ya ce ma yana takalidi ne da sistani wani ya ce ma yana takalidi da gulfai gani wani ya ce yana takalidi da kaza da ainihin ayatollah khomeini to idan kana takalidi da shi fatawan da ya baka shi ne fatawa ba ruwan ka da sauran fatawan sauran malaman haka shi suke yi an gane in dai ka kai matakin marjin takali to duk fatawan da ka bayar mabiyanka kawai za su yi ta binka ne akan wannan fatawa din a gane baya halatta shi inda ya ɗan shi a ne mutum inda wannan shi ne marji ne shi inda ya ba shi fatawa baya halatta ya koma ga fatawan wani su haka suke an gane wani ku almuhim da yan shi a najeriya kakaf gaba ɗaya. su ne wanda shi an su ya tsananta har ya kusan kai su zuwa garin da kuma ya kai zuwa garin da su ne shi a rawaɗi masu cewa sahabbai sun yi ridda masu kafin matan manzo sallallahu alaihi wasallam masu cewa alkur'ani akwai alamar tambaya kan shi amma kuma za a tabbatar da shi ne saboda ta an za a yi manajin wannan kur'ani sai imam mahdi ya bayyana to saboda haka ahlus sunna suna barranta daga hanyar waɗannan mutane su ne yan rawazi allazina yujiduna sahaba su ne mutanen da suke kyaman sahabbai duk mutumin da yake baya san sahabbai ba ruwan mu da shi na'am wa subuna eh kuma suna zagin sahabbai an gane wannan ku to ahlus sunna suna yin tur da su suna yin bara'a daga gare su wa tariqatun sannan ahlus sunna suna yin bara'a daga hanyar yan nawasib allazina yu'duna ahlal albayt su ne mutanen da ke cutar da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi qawlin aw amali da magana ko aiki babu ruwan ahli sunna ga duk mutumin da baya son mutanen gidan manzon Allah hmm. an gane ku mutum ya bude baki ya soki ahalul bai to babu ruwan ahalul suna da su a gari duk bangarorin guda biyu ahalul suna sun yi bara a dangare su su wane ne yan nawasir yau a zamanin a zamanin ainihin bani umayya nan ce nawasir su ne sun hajjaj bin yusuf hajjaj bin yusuf da mutanensa an gane ku su ne za ka suna kiran sunan ahalul baiti suna kiran sunan Ali bin Abi Talib su aibanta su kira sunan Hassan da Hussein radiyallahu anhu ma su aibanta su an gane wani ku to irin wayannan mutane masu aibanta mutanen gidan manzo Allah to wayannan yan bid'a ne su ma sannan bayan nan akwai kuma yan khawari duk dan kharijiya duk dan khawari baya son mutanen gidan manzo Allah a wancan lokacin in an ce mutum khariji ne shi to yana tsananin yin aliyu bin abi talib da kuma duk mutumin da yake da alaka da aliyu bin abi talib saboda haka wa'annan yan khawarij na wannan zamanin aliyu bin abi talib su ma yan nawasik ne kuma yana daga cikin yan nawasik mutanen da mutanen sham wanda idan shekara ya zabe lokacin da ake yin ashura da tasu'a da ashura suke dafa abinci suna yin farin ciki suna kaza suna kaza suna yin biki suna yin biki na murnar ainihin kashe jika manzan Allah sallallahu masu murnar kashe jika manzan Allah su ma fa yan nawasi ne su an gane to shi za mu sanya yan Najeriya cikin yan nawasib masu cika ciki ba yan Najeriya masu cika ciki su ba su san cewa ainihin an yi bane domin farin cikin rasuwan jika manzan Allah an gane ku sai dai wajibi ne a faɗakar da al'umma wannan cika cikin ya saba mu sunna kuma cika cikin yana da asali yana da asali da ainihin yan nawasi yan nawasi su ne shi suna yin biki su dafa abinci a hau dawaki a yi kwalliya ana yin haka yi saboda ana murna jika manzo Allah an kashe shi a Karbala haka jona ai to baya halatta ɗalibi na salafiya ya ringa yin cika ciki saboda babu wani hadisi ingantacce da yi goyi bayan shi sannan kuma ga tushen shi iyayya ga mutanen gidan manzan Allah amma mutanen da suke yan Najeriya ba za mu kira su yan nawasi ba sai dai a fadakar da su cewa ba sunna ne na yan nawasi ba sunna ne na mutanen kirki ba eh na'am العقيدة tahawiyya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نصدق كاهنا ولا عرافا باما قسكة بوكا باما قسكة عراف ba ma gaskata boka ko dan duba wasu malamai sun ce da kayin da arab su daya wasu kuma sun ce kayin shi ne wanda zai baka labarin abin da zai faru nan gaba shi ne kayin shi kuma arab shi ne wanda zai baka labarin abin da ya riga ya faru amma ba a san wanda ya yi ba sai a zo wajen shi don ya tura asirin abu ila ce an yi sata ba san waye ɓarawon ba sai a je wajen shi sai shi arna bai gaya mana ga wanda ya sata nan amma shi kayi shi ne abin da zai faru nan gaba ce nan gaba wani zai zama to babban mutum nan gaba wani zai auri wacce to irin wannan shi ne kayi an gane wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa man ataka hiran aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul fa kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka ko ya je wajen dan duba ya gaskata shi da abin da ya faɗa faɗar kafara bima unzila ala muhammad hakika ya kaburce ga abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gani saka ahlus sunna gaba ɗaya ba shi da alaka da boka an gani ku ahlus sunna baya zuwa wajen boka kuma baya gaskata boka su bokaye su da wuya daga boka ma ya zo masallacin ahlus sunna an gane galiban bokaye sukan suka boye ne suka boye ga masallatan yan biriya sai bokaye zuwa nuna shi ai shi sufi ne shi sai ga ana kira zai ga wani babban aran ma boka ne sai ya laɓe cewa shi ɗan dariƙa ne na fatan gane saboda su kamar ba sa cika kyaman bokaye za ga 'yan bokaye suna tattara kansu ne a nan wajen an gane ko su yi kwai su kyankyashe a wajen su haka na yan shi'a zuma bokaye suka yi katutu su tsaya a wajen su ringa yada ainihin bokan jinsu suna ainihin batar da mutane amma ahalin suna an gane cewa wannan boka ne to za a kwatattake shi daga masallacin sannan kuma za a an karar da al'umma cewa ji babu kyau kama za ka su ɗin nan yan biri a galiban za ka wannan boka ne ba sun san boka ne amma za ka cewa har ma ya zama to aran ma yana jan baki ga wani shehi kuma gaba shi nan yana zuwa ga mata abin nan ya hada ainihin gaba tsakanin mace da mijinta ya raba tsakanin ainihin masoyi da masoyiya sannan a ba da asiri ga barawo da 'yan fashi duk za ka ana yi an gane ku to galiban da bokanci da biri'a sukan yi alaƙa wani lokaci sai ga duk inda akwai biri'a sai ga bokaye suna tsayawa wajen su yi katutu amma masallatan alu suna sai dai bokaye zo da wani wayau in ba a gano su ba amma ana gano su za a fasattake shi a gane shi ma kai shi ba zai ji daɗin zama a masallatan alu suna ba eh wala man yadda shay'an yukhalifu al-kitaba sannan kuma ba ma gaskata duk wanda yake da awon wani abu wanda ya saba ma Qur'ani da Sunna idan mutum yana da awon wani abu wanda abin ya saba ma kitabu da Sunna an gane ku ba ma gaskata shi ba ruwan mu da shi kuma ya saba ma ijma'i na al'umma an gane wannan ku kenan ba ba daidai bane a san mutum ya saba ma Qur'ani da hadisi a kyale shi an gane wannan ka'ida na na ta'awun fi tafaqna alayhi ba ka'ida bace mai kyau an gane ku duk dai mutum ya saba ma sunna dole ne a yi masa inkari dole ne a nuna wa mutane kuskuren wannan al'amari wanarar jama'a ego eh, muna ganin jama'a muna ganin jama'a mu muna da ra'ayin dole ne a tafi akan ainihin haɗin kai ahalin suna gaba ɗin tafi bai ɗaya kan ƙur'ani da hadisi kan fahimtar magabata وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله menene jama'a Shi ne abinda manzan Allah ya kasance a kai shi da sahabbansa wahiyar ta'ifatu ahlul hadith wahiyar firqa an-najiya wahiyar firqa an-najiya su jama'a din nan su ne al-firqa an-najiya saboda annabi ya ce la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'a saka ana kiran su ahlus sunna ana kiran su alfirka annajiya wato kungiyoyi da suka tsira daga azaba kungiyoyin da suka tsira daga bata daga cikin sauran kungiyoyi ko kuma ce jama'an da ta tsira daga bata daga cikin sauran kungiyoyi misali an gane saboda annabi ya ce al'umma za su kaskashi saba'in da uku al'umma masu da'awar musulunci za su kaskashi saba'in da uku kullu hafin na'ar illa wahida dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya shi ne manzo Allah ya ce man kana ala mithli ma ana alayhi mu ashabi shi ne wanda ya kasance akan misalin abin da nake kai yau ni da sahabbai na kaka shi duk wanda ya kasance akan yadda manzo Allah yake da sahabbansa su su ne alfiqatun najiya su ne bangare da suka tsira daga bata sannan ana kiransu ɗa'ifatul mansura ɗa'ifatul كلا طائفة المنصورة طائفة أهل الحديث نعم ومن an gane ko da kuma duk wanda ya bi hanyar su daga cikin mabiya mazhabobi da wasu su da duk wanda ya bi hanyar su daga cikin mabiya mazhabobi hmm. kenan ba dukkan mai bin mazhaba ne batacce ba wato batacce daga cikin mai bin mazhaba shine mutumin da yake da taqalidul a'ma hmm. an gane ko yana fifita wannan mazhaba din akan musulunci akwai wanda wani shi a tunanin shi mazhaban ma shine musulunci amma idan yana yin mazhaban amma ya san musulunci ne ke kan gaba ba matsala ai akwai manya-manyan malamai na sunna wanda suna da mazhaba ibn tabiya kowa ya san yana daga cikin tabaqatul hanabila ko ga sai da su ibn kasir kowa ya san cewa ba shafi ne shi kuma gaba to ga malamai nan da yawa ga irin su ibn rajab al-hanbali akwai manya-manyan malamai na sunna suna da mazhaba amma kuma ba sa yin ta'azzubanci ga wannan mazhaba duk inda gaskiya yake nan suke inda ya zama to kana da mazhaba amma duk inda gaskiya yake nan kake to baka da matsala amma an ka rike mazhaban ya zama shine asali in an samu qur'ani ko hadisi ya saba mazhaban zaka kare ta qur'anin ko ka kare ta hadisin ko kai tawili ga qur'ani ko hadisi din wanda kana so lalle hadisi ne zai bi mazhaba ba mazhaba zai bi hadisi ba to sunan kaɗan biri a fatacce an gano wannan aiki masu fifita mazhaba kan ƙur'ani da hadisi yan biri a ne ko kwatattu ture su amma babu laifi don a ce kai kana da wata mazhaba saka mafi yawan malaman mu suna da mazhaba an gano wannan ku. amma kuma ba su riki wannan mazhaba a matsayin cewa dole ba ne sai an bi shi a idan mazhaban ya zo da wani fahimta wanda ya saba ma shari'a sukan ajiye shi yanzu kamar al'allama ibn bas ai shi ma yana bin mazhaba ne na hanbaliya amma an tambaye shi wace mazhaba yake bi yace na hannu yace ana ana hanbali ana ana hanbaliyul mazhab la muta'assi yace ni ina bin mazhaban hanbaliya amma ba mai ta'azzubanci ba misali shi yana bin mazhaban hanbaliya amma baya ta'azzubanci da hanbaliya an gano wani ku to wannan abin da ya kamata yan uwa ne su fahimta to yanzu kuma idan mutum yake shi kuma ba ruwa da mazhaban ba yake shi baya bin kowace mazhaba wa wa'annan malamai gaba ɗaya dukkan malaman shi ne duk yana son su yana son imam bali yana son shafi yana son ahmad yana son abu hanifa kowanne daga cikin su yana sauraron su a matsayin malamansa yana fa'idantuwa da su yana fa'idantuwa da su idan suka faɗi magana yana sanya magana su ne a ma'auni na shari'a ya allazina ba ya fa unan hasana su ne da suke sauraron magana su da ya fi kyau an gani ba su kansu in ga mutum ya ce shi ahlus suna ne amma yana sukan nan mutane to ba ahlus suna bane da gaske ahlus sunna baya sukan Abu ba ya sukan Malik ba ya sukan Shafi ya sukan Ahmad an amma dukkan su gaba ɗaya yana ɗaukar sa matsayin malamansa yana auna maganganunsu da ma'auni na shari'a shine na za tanaza'tum fi shay'in faru dubu Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa an fahimta ai wannan shine wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaba in shi ne karshe kuma muna ganin jama'a haƙƙi ne wato gaskiya ne kuma daidai ne walfurqa zai gani wa azaba muna ganin rabuwar kai wato karkacewa ne kuma azaba ne wato muna ganin haɗin kai a tafi bai ɗaya an gane ko gaskiya ne saboda Allah ta'ala ya ce wa atasimu bi hamdillahi jami'a wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ku rarraba amma akan me ake haɗin kai ana haɗin kai ne akan littafin Allah da sunna da fahimtar magabata duk mutumin da yake bin littafin Allah da sunna akan fahimtar magabata muna tare da shi ko da ba mu taba ganin shi ba ko da ba mu san shi ba inda yana bin Qur'ani da hadisi kan fahimtar magabata to muna tare da shi an gane ku za ga ahli sunna akwai ahli sunna a Saudiya akwai su a Iraq akwai su a Iran akwai su a Sham akwai su a Misra akwai su a kasashen Turai da kasashen Afirka to duk inda suke ko mun san su ko ba mu san su ba in dai suna riko da littafin Allah da sunna akan fahimtar magabata su muna tare da su an gane ku masha Allah don kalma ta mawaki ne na tambayar yau shi'a suna jin gina ma ahalin suna ke shi sun da ɗan eh, shi'a ba sun da gangan ne duk ɗan biri yakan jin gina ma ahalin suna wasu abubuwa ɗan asha'ira suna kira ahalin suna mushabbiya yan mutan zilawa suna kiran ahalin suna mushabbiha an gane wannan ku to sannan kuma akwai yan ikuwan suna kiran ahalin suna murji'a ai su ahalin suna ka yan biriya suna shingina musu abubuwa da dama to daga karkashin wannan magana wannan ranar jama'a din nan kenan haramun ne hizbiyanci an gane ku hizbiyanci ya zama to mutum ya kafa wata kungiya ya sa sharuɗa ga wannan kungiyar wanda kungiyar nan sharɗa zai sanya sharɗa ba wai sharɗa daga ba ba bane na Allah da manzansa kawai ya sa sharɗa nashi da kansa yana yin soyayya da kiyayya kan wannan sharɗa in ka bi wannan sharɗa ya ka in baka bi wannan sharɗa ba ya fi ka amma kuma sharuɗan ba su da majogara a cikin ƙur'ani da hadisi a gani daga cikin wayannan mutane akwai ikhwanul musulmi akwai yan sururiya akwai yan haddadiya akwai wayannan wayannan yazuransu hizbu tahrir ko akwai yan jama'atu tabligh kaga duk wayannan mutane da na faɗa da ire-iren su sun kama wasu sharuɗa da wasu dokoki da wasu ka'idoji misali kamar na ta'awunu fi mattafaqna alayhi ka'ida ce wanda masu ita sun kama ce wanda akan ta suke soyayya wasu ke iyayya in ka yarda da wannan ka'ida suna tare da kai in baka yarda da wannan ka'ida ba ku kika wai nan yan hizbiya ne Allahu alam na'am assalamu alaikum wa rahmatullah ah, ana tunatar da yan uwa gobe insha Allah za a ci gaba da muhadara da ake a wannan masallaci na abin da ya danganci shigoyi da ake warwarewa bayan sallar isha ne ake so da haka yan uwa dai wanda Allah ya ba iko a kokari ya ba da himma a ƙara ƙarfafawa bayan sallar isha ne zai ba wuce awa daya ko awa daya da wasu dan mintuna haka shi ya tashi so da haka eh, ana ji da yake yan uwa din gobe ne ranar litinin da ranar talata ne ake warware shi goyi din a nan wannan masallacin insha Allah Allah ya ba da iko zuwa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك